kenan idan yin hakan ya zama kuskure a gare ka to ka karɓe shi a matsayin rashin sani zauna ɗan labai ni bakon alheri ne ba bakon tsiya ba kuma idan ka yi haƙuri ka bi a hankula sanin makasudin zuwa na ofis ɗinka ba zai maka wahala ba na sauraron ka sunana alhaji gali ban damu da sanin sunanka ba mai ke tafa da kai kaya da kuɗi da yaro da ka kama mallaki na ne na wani. da ban yi niyyar zan zo nan da kaina ba to kuma sai na ga cewa zuwa na yana da fa'ida Ga shi yanzu na ganka ka gani kuma na san ka ka Ka ga nan gaba ba sai na zo ba kenan da kaina sai in turo yara lokacin da abin da ya faru ka sani kuwa eh na sani to me sa baka zo ba sai yanzu ina so ne in ɗora ka akan bigiran da za ka yi bankwana da talauci ya zamanto babu kai babu wani abu wai shi da shi sannan kuma ya kasance kana cikin jerin masu da shi sannan duk abin da za mu yi mu yi shi akan farashi ta nan ne kai ma wata za ka zama mawadaci ina so ka bani ragowar kaya da kuɗi da yaro in ya so ka ba su farashi kamar yadda na faɗa maka ba zan iya ba domin ni ina da kishi kuma alaliya ta nafi ba mahimmanci duk irin toshiyar baki da zaka bani ba zan karɓa ba lallai ne sai ka jira hukunci domin ni aikina shi na fi ɗauka da mahimmanci wai dakata yin labai ya nake ganin kamar baka fahimci inda rayuwa ta dosa ba ne me yasa kake irin waɗannan maganganun to bari in gaya maka wani abu guda ɗaya idan na biyo maka ta sama kana ji kana gani da kayan nawa da kuɗin nawa da yaron duk da ka kama za a dawo man da su kuma ba abin da za ka iya yi dakata dakata kana so ka nuna min cewar kafi karfin hukunci to ka je ka bi duk hanyar da za ka bi ina sauraron ka kuma ka tashi ka fitar ga ofis ina ko ranka ya ɓaci kai dakata yaro don ka ga na zo ofis ɗinka kake ɗaga min kausasan kalamai ko ko san tsinkakin ne ke ɗibar ka baka san alhaji gali ba i say get out of my office i say get out of my office ka gani ko ah, alhaji ya ka shigo gona ta mun ɗaura da kai za ka sani ya kamata ka daina irin wannan fashi a sha'anin aikinka kuma ka sani cewar wannan kakin da muke sawa ba fa fata ba ce ba wata rana muna ji muna gani za mu cire a aji shi idan muka cire kakin nan ya za ka yi da jama'a abin da ba zai yi bane ba wani irin aiki muke haka ta za a karɓi kuɗi daga hannun masu kare ka'ida ko masu tabbatar da fa'ida a ce kuɗin ya ɓata a hannunsu wannan abin da ba zai yi bane ba duk wanda ya san ya ɗau kuɗin nan ya gaggauta fito da su kun yi shiru kun tsaya kuna kallo na kun yi cirko cirko kamar waɗanda aka shuka ranka daɗe gaskiya ni ban da wata masaniya game da ɓace wannan kuɗi babu abin da na sani dangane da ɓace wannan kuɗi kwata-kwata ba kai ne za ka tabbatar mana da haka ba irin binciken da za mu yi shi zai tabbatar mana da cewar baka da hannu a cikin wannan al'amari i'm sorry sir kuma duk da haka ina shawartar ku duk wanda ya san wanda ya ɗau kuɗin nan in kuma shi ya ɗauka to ya fito da su tun kafin mu da kama fito da mutum yalla bai ka koma gefe kai baka ce komai ba wallahi khalil kaina ya kulle idanuwa na sun rufe hankali na da tunani na sun gushe domin hakika idan kudin nan bai fito ba zai iya haifar da wata mummunan matsala a cikin ofis nan asali ma zai iya jawo mu rasa Sun sunana rahama ahmed wacce aka fi sani da ramsi <laughs> malama ramsi a wani anguwa kike da zama ina zaune ne a unguwar na cd quarters kina da aure? ban taɓa aure ba me halakar ki da marigayya kimanin shekaru biyu bayan da suka wuce na san ta ne sanadiyan wani boyfriend dina. Ramsey wannan sunanta ana she's a very good friend of mine uh, ana wannan sunanta she she's my girlfriend <laughs> well on my way don shigo sai muka haɗu da ita ana so it has been long ba mu haɗu ba to sai na yi tunanin gara in kawo ta ku gaisa ku saba kuma da juna a matsayin ku na mata kuma wanda kuka san harƙallan mu wata ran kun haɗu na san za ku yi mutunci da abokantaka tun daga wannan lokacin ƙawance na da anan ya samu tasiri a iya zaman ki da ita ko kin san wasu daga cikin irin mutanen da take harka da su gaskiya a iya sani na ban taɓa ganin ta da wani ɗa namiji ba ko wata bayan wanda ya haɗa ni da ita amma akwai ban sani ba tunda ba kowane abu zan sani daga gare ta ba a cikin binciken da muka yi ya nuna mana cewa tana da aure tunda tare da mijinta aka kashe ta me za ki iya cewa eh to ni dai ban san hakan ba saboda ta faɗa mani tana zama a gidan wata cousin ɗinta ne kina gani yanzu idan muka ce muna son ganin jabir ɗin za ki iya haɗa mu da shi kar ki damu fa ba wani abu ba ne za a masa ko kuma in ce ba abin da za a masa kawai zan tambaye shi ne kamar yadda nake tambayen ki yanzu allah ya yi wa jabar rasuwa sakamakon haɗarin mota yanzu kimanin wata shidda kenan yanzu ke duk tunaninki ba wanda kika santa da shi ban taɓa saninta da kowa ba hatta wanda aka kashe tare da ita sai daga baya na san shi ana gobe za ta rasu sai ta zo min da wasu kuɗi da yawa a cikin jakka ƙawata kin nuna min kuɗi amma baki ce da ni komai ba wannan kuɗi da kika gani na same shi ta hanyar makirci namu irin na mata asalin wannan kuɗin an karɓe su ne daga wajen masu karya ka'ida shakka babu kwace gori ba a hannun kuturu ba abu ne mai wuya gun mace ba amma ban kin faɗa uban tafiya ba ko tare da shi zaki tafi ne ba da shi zan tafi ba tun da ba da shi na zo ba ina so in bar shi ne a inda na same shi don hakan ina kyautata zaton ciwon wannan kuɗin suna da nasaba ga mutuwarta gawa wadda ta bawa ko kuma wanda ya bata to ba damuwa malama rahama duk lokacin da wani abu ya tashi zan sake neman ki ina fatan zaki bani haɗin kai thank you very much thank you na gode sosai na gode don wari ko ya kamata mu tattara hankalinmu waje guda mu sa ido sosai ko mu tsananta wajen binciken yaya akai kuɗin nan suka bata yanzu ya kake so ne tunda ba na dauki wannan kuɗi ba wanda ya dauki kuɗi shi yake da hakin ya da su ai Hmm. Look, ya kamata ka sani cewa kamar yadda kake da kwarewa a aiki, haka nake da kwarewa a aiki. kudin nan babu wanda ya dauke su in ba kai ba. Kale, me kake nufi? Wani ne maganganu kake gaya mu haka? To Saddam waye ya dauki kudin nan in ba kai ba? Karfa ka manta kai ne shugaba a wannan ofis ɗin. kuma duk wani bincike da duk wani abu da za a zo a tambaya kai za a ce ka fito da wannan kuɗin ko kuma koma mai ya bata ofis nan saboda haka doka ta tanada ah, look ka gane za mu ci gaba da bincike amma ni a tunani na wanda ya ɗauki wannan kuɗin ba ma'aikaci ba ne kawai dai na ji wani kwararren ɓarawo ne <laughs> ɓarawo saddam hmm? babu wani barawo da ya isa ya shigo mana cikin ofis din nan mun ɓoye abu ya zo ya sace shi duk wanda ya ɗauki kuɗin nan kowane irin barawo ne to babu shakka wanda ya san sirrin gidan nan ne kai hasali ma ina tabbatar maka da cewa a cikin me yake kuma barawon kowane ne shi muna tare da shi a cikin ofis din nan gaskiya ne zancen ka haka yake me yasa kika ce haka abin da ya sa na ce haka duk wanda ya ɗauki kudin nan to yana da masaniya akan mutuwan ana ko kuma na ce shi ne ya kashe ta ya aka kika san haka <laughs> bincike-binciken da nake yi ne ya gano min haka ana ta mutu sanadiyan wannan kudin ne don haka ya zama dole a cikin ɗan mintuna ko a cikin wasu lokuta mu gano wanda ya ɗauki wannan kuɗin an gane? na bar ku lafiya kai kake gadi a wajen nan ko? kuma na san ka ɗau tsohon shekaru kana gadi a nan ko? kwarai kwarai ke to an nemi wasu muhimman kuɗi an rasa yau kimanin kwana tara kenan garin ya aka yi haka ta faru kuma bayan da faruwan abu akwai wani daga cikin ma'aikata da ya kira ka ya tambaye ka wani abu makamancin haka ko kuma kai ka san da faruwan haka na san abin da yake faruwa ni kaina abin yana matuƙar ɗauri min kai sannan ni kuma babu wanda ya taba tambaya ta akan wannan batun tun daga lokacin da abin ya faru zuwa yanzu baka taba ganin wani ya fita da wata jaka ba? ban taba gani ba kuma baka taba ganin wani ya dawo lokacin da aka tashi daga wajen aiki ba bayan an tashi daga wajen aiki? eh to akwai wani lokaci. ai ka bani labarin shigowansa amma kuma baka bani labarin fitan shi ba gaskiya ban san tafiyarsa ba kuma ban san lokacin da ya fita ba balantana na san da abin da ya fita da shi to na gode khalil kai ne abokin sadam wanda aka fi saninsa da shi kai ne wanda ka fi kowa sanin sirrinsa kai kaɗai ne kake iya gane farin cikinsa ko kuma damuwansa batun samun shi kuma ko kuma rashinsa wannan dama abu ne mai saukin sani a gare ka ina ganin wannan damuwar tasa kamar ba wani kaɗai yake yi wa ba akwai abin da yake matukar damun sadan ko kai ma ka fahimci haka raihan abokina ya daɗe a cikin wannan matsanancin halin domin tun ranar da kuka rabu da shi ya gaito wa kansa ɓacin rai da bakin ciki mai tsanani ni dai ina roƙon arziki tunda yanzu na san kin huci kin sauko. Allah ya kokari a koma ɗakin miji hmm, kalil kenan don na ji abin da ka faɗa amma wa'annan abubuwan da ka faɗa duk ba su bane damuwansa da hmm. wannan dai matsalar da na faɗa maka wallahi ita ce matsalarsa to duk da dai na san yanayin yadda mutum yake kuma na san abokina amma tun da kin gaya min haka zan yi ƙoƙarin sa ido sosai a dukkanin al'amuransa wataƙila har in iya fahimtar abin da kike nufi ta yaya za ka sa wa kanka takunkumi tsakaninka da farin ciki to bari gaya maka duk ɓoye-ɓoyen da kake mun san komai yanzu kuma raihan da kake gani ta san komai kana nufin raihan ta san na kaga kada ka tada hankalinka domin kuwa allah ma ya taimaka ni ta samu take gayawa don ba don haka ba da tana an ji kunya kana nufin asirin na ya tonu asirin ka ya tonu a wajen raihan amma ka sani ba tonuwa asirin ka wajen raihan ya zama maka alheri ta yaya ta yaya tonuwa asirin na zai zama alkhairi bayan ta fahimci halin da kake ciki ta same ni take tambaya ta me yake damun ka ni kuma na gaya mata gaskiyar abin da na sani dangane da kai na gaya mata cewar damuwar da ke ciki bai wuce na rashin ta ba rashin nata shine ya sa ka cikin irin wannan yawan tunani-tunanin da shiga wannan damuwar to amma sai take gaya min cewar ko da ma da akwai damuwarta ba damuwarta kaɗai ce ta sa ka a cikin wannan abu lalle akwai wani abu da yake damunka ka wanda ka ɓoye mu zahiri rehan ita ce sila shiga na wannan damuwa ta ma yanzu ba rehan ce a gabana ba ba ita ta dame ni ba sadam ka yi ganganci ka tafka uban kuskure ta yaya za ka ɗau maƙudan kuɗi irin wa'annan ka ƙara wa asara jari yanzu kana sa ran kuɗin za su dawo haka ciri ba. to don in gaya ma idan ka yi haka ne don ka huce takaici to ka yi kuskure domin kuwa wuta ka huce nawa kanka kuma tana dab ta fara cin jikinka tunda ka yanzu ka yi biyu babu uku babu ko ɗaya na farko babu kuɗin na biyu wacce ka yi wannan abin don ita babu ita an kashe ta na uku bincike ya nuna cewar mutuwar ma yarinyar waɗannan kuɗin su ne suka yi salon mutuwarta wai shin sadam me yasa ma baka yi shawara da ni ba kalil dalili biyu ne ya hana neman ka na farko idan na sanar da kai ba za ka bari ne haka ba na biyu ko da ban sanar da kai ba na san in ka sani ba za ka tona min asiri ba to yanzu kana neman shawara ta ne ko ku har yanzu kana da wata dabara ni yanzu ba da wata sauran dabara ko ma ina da ita kaina ya kulle kuma ko da can ma da na isanar da kai ba wai na nufin baka isa ba ne kawai linzamin shaidan ne ya fusge ni to shikenan tunda abubuwan nan suka faru wani irin mataki ka ɗauka zuwa yanzu babu wani mataki da na ɗauka sakamakon matsalolin da suka cushe mu yanzu me ka wacce take damunka na da suke damuna suna da yawa da wanda na sani da kuma wanda ban sani ba amma abu na uku shi ya fi haddasa mun su kuma shi zai mun maganin su na farko mutuwar ana na biyu sanin wanda ya kashe ta na uku inda kudin suka shiga na farko dai ana ta riga ta mutu batun kudi kuma ko sanin wanda ya kashe ta wannan kuma wani abu ne wanda sai mun tashi tsaye mun tsananta bincike matuka da gaske tun kafin raihan binciken ta ya gano cewar kudin ma kai ne ka shiga ofis ɗinmu ka fita da su lafiya na ganki haka hmm. rana tara na barawo rana ɗaya tak na mai kaya ka sani duk abin da ka aikata kake ƙoƙarin ka binne shi to allah ya tona asirinka dakata babu wani kalman da za ka yi amfani da shi wanda zai sa na yadda da kai ka sace kuɗi ba da sanin kowa ba amma saboda rashin tsoron allah da kai ake yawon tukumar kowa hm, hm. kana zaton ruwa ta sha to ai ko ba su ce komai ba hakkinsu da ka ɗauka ya isa allah ya tona maka asiri ka sani kai ne ka kashe ana da mai gidanta shi sa duk lokacin da na tambaye ka wani abu akan kesin sai ka nuna min baka san komai ba bahaushe ya yi gaskiya da ya ce mugu ba shi da kama saddam don haka dole ka fuskanci hukunci ina ka saya ne haka no ina tunanin na manta wani abu a ofis kaman ko kaman na manta ba komai ma dai kawai ba komai kaman na ah sorry um, da Allah tambaya muke muke so mu tambaye ka abdallah muna neman nan ne wajen dr eh impact office din dr sale okay dr sale okay wannan na farkon okay wannan office thank you very much thank you, thank you. sunana rehan so muna aiki ne da saboda haka za mu dan yi bincike ne kaɗan a nan wajen da allah a cikin patient ɗinka akwai wata wanda kake dubawa ana sha'ibu? na santa alhamdulillah su da allah a cikin laluranta na ciwo wai tana da ciki bayan haka tana da cutan kansa Mm, duk wannan bayan da ke ni ban san shi ba saboda asali ma ba ne likitan da nake duba ta ana ba ta da ciki kuma ba na tunanin tana dauke da wata cuta da ta shafi kansa a tare da ita ya haka yi ka san haka saboda ni ana take gani ni ce likitanta Yana idan na kawo maka fayil ɗin ta zaka tabbatar da haka tabbatar yanzu zaka gamsu da abin da nake gaya maka cewa ana ba ta da ciki kuma ba ta dauke da wata cutar kansa thank you um, doctor dalla ku yi haƙuri yanayin aikin ne ya zo haka amma dalla ku yi haƙuri so na kuma gode allah ya saka da alkhairi so next time idan wani abu ya taso za mu buƙaci haɗin kanku insha Allah thank you very much thank you na gode na gode yawa malam lafiya za ka shigo mu ofis ba excuse a Allah na dakta din da yake zama wannan ofis ne kake yan magana ban zama ya in ne muka tambaya kana yi min tambaya ka shigo mu ofis babu excuse kai waye ne wai so ka yi haƙuri na shigo maka ofis ba tare da izini ba um, da Allah ina daktan da yake aiki a wannan guri da Allah ni ne mai wannan ofis babu wani wanda yake zama wannan ofis ɗin idan ba ni ba da Allah ba ka da wani abokin aiki ko wani amini haka wanda yake zuwa ya zauna a gurin bayan baka nan babu wanda yake zama a wannan ofis ni kaɗai ne mai wannan ofis ɗin tun da aka ɗauke ni aiki a wannan asibitin ban taɓa fashi ba hasali ma ranakun da muke da su na hutu asabar da lahadi ni rana ɗaya ce tak ba na zuwa ofis ah, da Allah wannan biran fa to aini ban san ba da wannan biran a rubuta da Allah in ba za ka damu ina son biran nan mana Allah babu damuwa bismillah thank you na gode fadalla lafiya na gode ha kashe kana ciki sorry da na ciki wallahi wato na fito daga office din sai kuma na haɗu da wani tsohon abokina sai ke gaya mu akwai matarsa da kwantar a asibiti so shine muka shiga na duba ta amma me yasa baka bari mu na fito sai mu shiga tare mu duba ta ba no don worry kake da bai na musu bayani nace tare nake da aboki aiki na kuma ke ma kina gaishe ta <laughs> Allah ya sauke mu je to amin so ba Eh, wado, Ka je ka yi mun fingerprint ka kamun yanzu na jiran ka. Yalla bai. Ai ba za a same su ba yanzu. Sai dai gobe saboda sun tashi. To ni oda ce na baka ka je ka mun fingerprint ka kamun yanzu duk inda zaka je umarni ne na baka. Wallahi ba za a same. Stupid. Baka da hankali? Ya ina baka oda kana kana mun musu. Are you stupid? What do you mean ba za ka je kai ba? Jimana, look. Me yake faruwa ne haka? Look at this. Yalla bai cewa in kai ai mai printing kuma sun tashi look na sha gaya muku ku rika girmama wanda ya girme ku a aiki ko babu komai da ya umarce ka sai karɓi umarnin ko sun tashi ko ba su tashi ba ya san da ya kai masa biyayya wai za ku rika irin wannan abubuwan hakuri yara ne sai a hankali abubuwa kuma irin wannan abu yana ina daure man kai wallahi babu wata hanya ta sari ko ta oye ko ko wata dabara da za ta rufa maka asiri akan wannan al'amari khalil kana tunani mai kyau Tura ka gaya mani kowace irin hanya ce inda za ta fitar da ni ni zan bi hanya ce mai sauƙi kuma tana da saukin bi amma fa idan ka amince idan na sanar da kai za ka bi ta me zai hana bi duk mutumin da yake neman hanya aka bashi ai zai bi mana in dai mai neman hanyar ne ka yadda idan na sanar da kai zaka bi insha Allah zan bi in dai bata aure ka'ida ba ina son ka samu raihan ka zauna da ita kar ka ɓoye mata komai ka yi mata duk bayanin da ka sani ina tabbatar maka da cewar tun da kes ɗin a hannunta yake za ta rufa maka asiri amma fa sai in kaga zaka iya samu raihan <laughs> samu raihan fa kace eh amma ba sai yanzu zuciya ka tayi ma to kaga na baka dama ka je ka zauna ka yi shawara da zuciyarka domin kar ka je kana abu kana nazari in kaga abin ya ma ka bi Assalamu alaikum. alaikum salam sannan ki sannan ka na san za ki mamaki da gaina ofis ɗinki saboda yau shine karo na farko da na taka sawaye na zuwa ofis ɗinki ko babu mamaki na san watakila dalili ne ya shigo da kai kamar yadda nima dalili yake kai ne naka ofis ɗin haka ne idan ba ki da ba ina so za mu dan tattauna wasu maganganu masu ma'ana ni da ke why not bismillah zona no nan bai dace da guri da za mu zauna mu tattauna irin wayannan maganganu na sirri ba in babu damuwa in san samu ne mu canja zuwa wani guri wanda yake yafi wannan sirri right Saddam. Rehan. Ya kamata mu tattauna abin da ya kama wajen nan kafin lokaci ya nemi ɗayan mu. Wato kin gane ko? Irin da way yadda ke aikin ki ke jajircewa cikin aikin ki ke ware ki wani abin shi yake burge ni, su ga ya kamata in yaba miki. Kin gane? <laughs> Wannan ba shine dalilin da ya sa ka kawo ni wajen nan ba. In dai maganar yabon kwazona ne, a ko gaban waye za ka iya yaba. ko ka faɗa min zahiri ka daina faɗa min baɗini to ƙarya na gaya miki kina gani za ki min kwarjin da ba zan iya faɗa abin da yake cikin zuciyata ba wannan shine abin da ya sa na kirawo ki na gaya miki ko ki yadda ko kar ki yadda na gode da wannan rana da ka tanada don cin zarafi na kuma ka sani ranar da cikin ka ya cika da abin da kake boyewa za ka yi amansa dole kowa ya gani wannan rana ita ce ranar sakayya a gare ni na gode menene sadam yake boye mu wanda ba zai so ya faɗa min shi ba kai birifa ya yi kama da mutum akwai alamun tambaya a kan sadam duk hanyar da zan bi don na gane gaskiyan al'amarin nan zan bi amma idan akwai sa hannunsa don a cikin wannan salamu alaikum. Na'am. Eh? Samir. Samirwa? samir bilal lolo hotel number 23 okay thank you very much thank you go there, kaji Uh -huh, thank you sorry um, dama ofisin ka zan je okay gana um, na samu labarin wanda ana kafin ta mutu ta danka masa kudin nan wa gaya miki security ɗaya da na sa yake bincike a kai shi ya sanar da ni haka wani abu ne mai sauki ai in har kin san wajen kawai zuwa ya kamata ya arrestin ɗinsa ai na san inda yake mana ya ce yana lolo hotel number 23 sai dai kuma wannan binciken naki akwai kanzan kurege a ciki domin yadda bincike na nuna mini ana mace ta ba wannan kudin ba namiji ba <sighs> bincikenka ne ya nuna maka wa mace aka bawa ba namiji ba ni kuma bincike na sai ya nuna mun namiji aka bawa ba mace ba don haka ina so mu haɗa kwakwalwata da taka ka taimaka min wajen kamo shi wannan mutumin gaskiya ban da wani lokaci na wani kaina dukkanin lokaci na na hukuma ne sannan kuma na wani bincike yanzu don haka ba zan iya samun damar da zan raka ki ba ka san me wato tun da na fito yawon bariki ban taba gamo da kudade masu yawa irin wannan wanda ka bani ba <laughs> baby ta ya za yanki ji kyashin baki wannan kudin ni ma ba kare na ne bai kama mu ba wannan kudin da ke gani a cikin kaso 100 bai fi kaso 1 na baki ba kuma wannan kudaden na same su ne ta hanyar Karwa, na haka ya za in ji kashewa Karwa, habba baby <laughs> ah. abin ya baki dariya ko haka ne ko mm-hmm. to ka ji wani abu mm-hmm. kamar yadda karuwa ta ci amanar wani ta baka kai ma ka ci amanar ta to kai ma yau karuwa za ta ci amanar ka zan kashe ka sannan na kwashe kudaden nan gaba ɗaya na tafi da su <laughs> baby baby baby baby wai da gaske kike ko wasa ba a wasa da bindiga na san haka shi yasa na zaro ta kuma wallahi duk maganar da na gaya maka har cikin raina ba ni da wani buri da ya wuce in kashe kan kwashe wannan kuɗin look baby wannan kuɗin gaba ɗaya ki ɗauka ki tafi da su dan Allah ki banna da raina dan Allah haka ba zai yiwu ba saboda idan na tafi da wannan kuɗin ban kashe ka ba hankali na ba zai taɓa kwanciya ba baby so kai hakuri zan kashe ka ne ba dan raina so ah. kuma kada ka yadda ka motsa ka baby kada ka motsa look kada ka motsa na gaya maka na zauna kana motsawa zan harbe ka me yasa kika kashe shi me yasa turan da ka ture ne shine ya bi ƙarya ne me yasa kika kalla ya kashe wancan wallahi ba ni ce na kashe shi ba wanda ya kashe shi shine ya sumar da ni ya kwashe kudin ya tafi za ki faɗa min gaskiya za ki faɗa min gaskiya ko kuma sai na harbe ki wallahi gaskiya nake gaya miki wani ne ya kashe shi ya ɗibi kuɗi ya gudu in kika gan shi ki gane shi eh zan gane shi mu nan da minti 25 ka kawo kudin da ka karba a gurin samir idan ba haka ba ana za ta rasa ranta ana ƙarya ne ai ana da mijinta ai sun rasu mana ana bata mutu ba ni ma kuma bashir ban mutu ba ina zan zo same ku mai garin road gidan shakatawa na yan kallo buga buga Rehan ina so ki fuskance ni duk da na san yanzu zuciyarki tana cike da zargi zargina. Ban da lokacin sauraron wani rubbish da zaka faɗa min a kunnena. Yanzu lokaci ne da zaka fuskanci hukunci. Zan so ki hukunta ni domin wannan abin alfahari ne a gare ni. Saboda na san ni ya kamata na bayyana miki kaina tun farko abin da yake faruwa. Amma tun da na san asirina ya tori yanzu, to ba wani yunkuri da zan yi sai dai in baki hakuri kawai. Kuma ina so ki sani na faɗa cikin wannan hali ne saboda rashin ki. lokacin da nake tare da ke rudanin rayuwa bai baibaye ne ba saboda kina ɗebe min kewa hmm. amma sadam me yasa baka sanar da ni ba har sai da lokaci ya ƙure maka asirin ka ya tonu to wallahi dole ka fuskanci hukunci ba ma laifin satan da kai bane yake damu na yanzu laifin kisan kan da kai shi yake damu na. wallahi rehan ban taba kisan kai ba kuma ba ni na kashe samir bilal ba sadam ya ka faɗi haka bayan ga yarinyar da suke tare da shi ta faɗa kai ka kashe shi idan da ni na kashe shi wallahi zan faɗa miki gaskiya amma ita ki matsa mata ki matsa mata ta faɗa miki ta faɗa miki gaskiya kiga ke kar ki raina min hankali go down madam na Allah ka zo ka cece rayuwata ka zo ka fita daga wannan azaba ba shi zai kashe ni dubi min baki mun shiru tuniyar banza mutuniyar tuniyar na yi da na sanin alakata da ke mucuciyar banza a namimiya kai kuma ka ɗauka ban sabu nake tsakaninku da ita ba to ina sani na san kai kwartanta ne wannan akwatin da kake rike da shi ina da alaka da shi kuɗin da ka karba a hannun samir na so a ce ni na kwace su amma yanzu Allah ya kawo lokacin da za ka zo har gabana in karbe jakar daga hannunka saboda ka idan ka ga dama za ka iya tafiya da jakar nan idan kuma kana so za ka iya cetatta kana so ka ce in da baka za ka ta ci gaba da rayuwa ga su